Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a yau Laraba ranar Kirsimeti wato 25 ga watan Disamba na shekarar 2019. Da fata ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar a kowace ranar Kirsimeti shirin namu na yau zai raja'a ne a kan shagulgulan Kirsimeti. Don haka, in banda labaran duniya, za mu jingina rahotanni da sauran shirye-shiryen da muka saba kawowa. A maimakon haka, za mu kawo muku maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti, wanda alheri Grace Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya. jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labarai. A yau Laraba shugabannin mabiya ɗariƙar Katolika da na Anglika sun aike da saƙonni na musamman ga al'ummar ƙasar Sudan ta kudu inda suka yi fatan samun zaman lafiya da ci gaba a ƙasar. Shugabannin sun kuma yi fatan ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla yayin da al'ummar Kirista ke bukukuwan Kirsimeti a duk faɗin duniya. Wata wasiƙa ta haɗin gwiwa da suka rubuta. Papa Roma Francis da Archbishop na Canterbury Justice Welby sun yi addu'o'in samun sulhu da nuna ƙauna a tsakanin shugabannin siyasar ƙasar ta Sudan ta kudu. Kamar yadda aka saba a adalce, Papa Roma Francis ya gabatar da jawabinsa ne a dandalin farfajiyar sama a st peters basilica inda a cikin jawabin nasa ya taɓo irin wahalhalu da mutane suka shiga sanadiyar rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya da nahiyar afirka bukukuwan kirsimeti a hong kong sun rikice sun koma tarzoma bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa akan masu adawa da gwamnati kana suka kama wasu da dama wannan aron gama ta baya-bayan nan na zuwa ne yayin da shugabar yankin da hukumomin Beijing suka nada wato kerry Lam ta yi Allah wadai da lamarin tare da kwatanta masu zanga-zanga a matsayin marasa sanin ya kamata ganin cewa da haka suka bata bukukuwan na Kirsimeti. Shugaba Kerry ta ce gwamnatinta za ta tabbatar da an ɗau hukunci kan dukkan wanda suka karya doka. rikice-rikice ya kaure ne yayin da masu fafutuka suka gudanar da wata zanga-zanga a gaban wasu kantunan hada-hadar kasuwanci a birnin na hong kong duk da bukukuwar kirsimeti da ake yi matafiya ba su samu sukunin samun yadda suke so ba sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan sufuri ke yi a kasar faransa yajin aikin wanda ya shiga mako na hudu ya haifar da tsaiko a dimbin ga dimbin fasinjoji da suka kudurin aniyar yin wannan biki na kirsimeti da 'yan uwansu da kuma abokan arziki jama'a da dama sun yi ta faɗi tashi a ƙurarren lokaci domin ganin sun samo wa kansu mafita kaɗan daga cikin jiragen nan masu ɗan karen gudu da ke jigila tsakanin biranen kasar ne suka yi aiki a yau ma'aikatan sufurin na yajin aiki ne a wani sauyi da hukumomi suke so su yi wa tsarin fansho a kasar ta faransa wani yunkuri da aka yi na sasanta rikicin tsakanin ma'aikatan sufuri da gwamnati a makon da ya gabata ya ci tura an ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a iraq a yau laraba game da aikin game da kin amincewa da sunan da gwamnati ta bayar a naɗa prime minister masu zanga-zangar kuma sun nuna alhininsu ne ga mutuwar wani ɗan rajin kare haƙƙin al'umma tayar altayib shahararren ɗan rajin kare haƙƙi ne da ya rasa ransa a wani hatsari da ya tarwatsa motansa ran sha biyar ga watan nan na disamba kuma ya rasu a sanadiyar raunuka bayan ya shafe kwanaki a asibiti inda hukumomin asibitin suka sanar da rasuwansa a jiya talata sanarwar rasuwar tasa ta yi sanadiyar tashe-tashen hankula a kudancin birnin dawaniya inda masu zanga-zanga suka kai hari kan ofisoshin jam'iyyu da ke da goyon bayan iran a cikin birnin wata ƙungiyar fafutuka a afghanistan ta ce 'yan kungiyar taliban sun kama wata tawagar mutane 27 da ke rajin tabbatar da zaman lafiya sun kuma kai su wani waje da ba a san ina ba ne mai magana da yawun kungiyar people's peace movement bismillah watan dost ya ce kungiyar tasu ba ta sake jin duriyar waɗannan mutane 27 ba tunda suka bar ofis a ranar talata da yamma yayin da suke kan hanyar su ta zuwa ofishin eh, yankin fara daga herod cikin motoci shida ya kuma kara da cewa shugabannin kungiyar ta ppm na tattaunawa da manyan kungiyar ta taliban don ganin an sako su cikin ƙoshin lafiya kungiyar taliban dai bata ɗauki nauyin sace mutanen nan ba kuma bata nuna masaniya akan lamarin ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro yanzu kuma ga maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti wanda alheri Grace Abdu ta gabatar. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music. Alright, look at my Christmas last year. Na fatan cewa za yi Christmas lafiya. Ina aika sakon na Christmas ga 'yan uwa Merry Christmas and Happy New Year. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand Masu saurari Assalamu eh, alaikum eh. kama da sake saduwa da ku a wannan shirin muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Rana Philip ni ne shugaban zumunta Association USA in mazauna America. ina isar da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga Nuhu Hassan Nok, Shehu Hassan Nok, Benjamin Hassan Nok, Sanda Shago da ke zama a Lagos, Nuhu Zan Mai Gida da ke zama a Kaduna, Alice Gruza da ke zama shi ma a Kaduna, Honorable Daniel Ibrahim Foma Chairman na Kwali Local Government da ke zama a Abuja, Emmanuel Hassan shi ma mazauna Abuja, Markus Sale da ke a Kaduna, Andrew Ashige shi ma da ke zama a Kaduna. gaisuwan kirsimeti na kuma zuwa ga shi sanda Omanya da ke zama abuja victor moses da ke abuja wenat cd da ke abuja a kawo biki cori shi ma da ke mazauna abuja hajiya halima dalhatu ita ma da ke kaduna da joseph Juro da ke kaduna da kuma al'umman kwai da nok da kuma kewaye na jaba local duk na masu gaisuwan Chris da kuma jan musa nok da zakari fakai da ke abuja da kuma abokina yohana yirima na national eye center da ke abuja a cikin kirsimeti lafiya na gode suna na sama mamman mangaru daga nan laurel maryland ina mika sakon gaisuwar kirsimeti zuwa ga iyalan gidan reverend alkamika ilutara da reverend ahmadu mamman a sokoto ina gaida dcp dauda mamman a gusau ayuba mamman a sokoto na gaida iyalan gidan mamman galadima da dr umaru kiro kungiyar masihiya a sokoto na gaida hamisu alka a sokoto na gaida ecclesia first equa church a sokoto ecclesia equa church a ilela ecclesia ta equa church a gumi ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki a wurare daban-daban na gaida ma'aikatan christian aid a maiduguri da mutanen umca church a agwara na fatan kuyi sallar kirsimati lafiya da fatan niyya ubangiji allah ya nuna muna sabon shekara lafiya sunana shirni ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga iyalina a najeriya a wannan lokacin bikin kirsimeti ina gaishe da babana reverend alfred pukuma da fada in na mr liberty da mother in na mrs liberty ina kuma gaishe da 'yar uwata sibiya da 'yar uwata skibiya da iyalinta uncle jojo nancin da nihel da 'yar uwata sutuɗa da iyalinta wamanyi abba da alfa da 'yar uwata suɗa da ɗan uwana zamari ina gaishe da ifrem ɗana da baban shi uncle nat allah ya albarkace ku a wannan lokacin ya tsare ku ina fata za ku ji daɗin wannan christmas Bye. haka sunana injiniya ishaku audu daga dallas texas a madadina da iyali dina muna aika gaisuwan kirsimeti zuwa ga iyayenmu da suke a jos reverend audu yusuf da kuma professor yakubu malum muna fatan za a yi kirsimeti lafiya kuma allah shi kai mu sabon shekara mun gode sunana roda bonnet sanan a nan dc america na kawo gaisuwa na mayanwa masu alheri a nan america maryland da dc duka da iyalin zumunta masu alheri na kuma kai gaisuwa na can Najeriya wa yanwana yayana Iliya Bonnet duka yanwana don Juma da iyalinsa Maliki da iyalinsa zamani da iyalinsa don wana don asibai yarwata amina da yalinta a can bayesa ga kuma na ba da gaisuwa na ma victor bonnet a can abuja da maureen pius abuja liziana a kaduna unguwar fama ina kuma kai gaisuwa na ga yara na can gida Dorcas Pius da duka yara na duk jikokina dai kawai ina gaisuwa ina kuma fata Allah zai ba mu alheri mu ci Christmas wannan lafiya kallon kuma ya bamu mu musamman mu gan sabon shekara Ubangiji Allah ya kai mu na gode. suna na pastor ali mati daga jihar katsina kankara local government kadaɓi kiɗan marabu ina nan america a jihar pennsylvania a garin philadelphia ina karatu ina isar da saƙon gaisuwar kirsimeti ta musamman ga matata malama linda mati da 'ya'yanmu kyauta mati bege mati gimbiya mati saƙon gaisuwa ta musamman ga mahaifina malam mati sani da iyalinsa saƙon gaisuwa ta musamman ga na malam lado malam lawan lado malam sani mati reverend dan juma sani mati dukansu a kadaɓiki dan marabu da reverend adamu reverend na ekuwa church kadaɓiki gaisuwa ta musamman ga babana na nan america dr salisu garba da babana na jos baba su auta duka da iyalansu ina isar da gaisuwa ta musamman ga kannena da yayyena da suke ekwa church kadabiki ekwa church unguwar tabo ekwa church eh, eh, kwantakomawa da wawal kaza eh, da malumfashi da tsiga da shugabannin ekwa jos dcc shugabannin katsina dcc da shugabannin ekwa gaba daya ubangiji allah ya ba mu kirsimati mai albarka ya sa najeriya ta zauna lafiya amin Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa uba muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose wese kuko yahanuwe ko ari buzarengere ubwoko bw'uwiteka ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye rusaremu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmba indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba imirimo yo kwakira umukwe akiriye umugeni we uwo munsi ku isi y'ibyago icyahaduruvubiza babikuweho giteka turirimba nishwirire icyubahiro dufatanye n'abamalayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana ahirwa muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icubahiro biba Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uwabuje mu amahora ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro sumba hose turasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera kuko nta n'umuntu uzi atawufite nawe umutima wawe ni wo mwambaro yose akeneye kugira ngo amanike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera nta tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu suzuma intekerezo zawe mwene danange suzuma izanjye nta kizira kizinjira hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda nta gisigaye tugeze ku nkengero z'iyerusalemu suzuma intekerezo zawe mwene dananye suzuma izanjye nta kirizira kizinjiraho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba indirimbo yo kwakira umukoci umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga n'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abamika ni nyir'ubutware ahirwa muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana ahirwa muje mu ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose tuti hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose sunana gloria walabai daga baltimore a usa ina gaida mahaifiyata Esther Usman Walabai da kakata Mama Rita Usman Walabai. Ina gaida Christopher Linus Gazama Brothana. Ina gaida Hamisu Medigu da iyalansa. Ina gaida Dominic Maidugu da iyalansa. Ina gaida ra'awar Musa Rafsanjani. Ina gaida Hassan Barguma da iyalinsa makaman Hon. ina gaida ishaku mai gida da iyalansa ina gaida jerry zakariya da iyalansa ina gaida jakaya kaleb da iyalansa ina gaida aliyu ahmed belal da iyalansa ina gaida mustapha umar da iyalansa ina gaida nuhu mai kasuwa da iyalansa ina gaida falmata baba gaidan ina gaida kaltini muhammad ina gaida musa umar tijjani wakilin ciroman dawakin zazzau da abokan arziki da wanda ban iya na kira sunansa ba na gaida kowane abokin arziki da yake jihar najeriya allah ya kawo mu wannan lokacin kirsimeti allah ya daɗa nuna mana ya daɗa rufa mana asiri allah kuma ya nuna mana sabon shekara lafiya. ni ne professor philip musa daga birmingham alabama a kasar amurka ina mika gaisuwan kirsimeti da sabon shekara zuwa ga yalaina da abokan arziki da duka mutanen sabon gari da uba a karamin hukumar askira uba jihar borno ina kuma gaida 'yan uwana a maiduguri yola abuja da jihohin najeriya gaba daya ubangiji ya kara mana albarka da zaman lafiya cikin sabon shekara amahoro n'icyubahiro hose abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a bana sai kuma shekara ta 2020 idan allah ya nuna mana ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka ga kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke allah ya sa a kammala bukukuwan kirsimeti lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jami'an ɗakin laburare da julie gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom kandi buri Hosiana, munsi hosiana, hosiana, isi hosiana. icyaha n'urupfu ababikuweho giteka turirimba n'ijwi rirengaga icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa umwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwabuje mu izina ry'uwiteka Tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin duk sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. sinajya uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa uwabuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose